من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين والسلام عليكم ورحمة الله barkan mu da saduwa a wannan yammaci na asabar wanda ya dace da sha biyar ga watan tara watan ramadan a wannan shekara ta dubu da ɗari hudu da sha tara bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallama daga makka zuwa madina ya wanda ya dace da yammaci na biyu ga watan taya a wannan shekara ta dubu da ɗari tara da kuma tasa'in da tara idan ba manta ba jiya mun tsaya karshen aya ta hamsin da hudu haka ne ko cikin wannan sura mai albarka suratul hajj bayan mun jero ayoyi guda uku tun daga faɗin Allah ta'ala wa ma arsalna min qablika min rasulin ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته زواجا وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط المستقيم يزا متاشي فهم سنجبير فضل الله تعالى ولا يزال الذين كفروا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم الملك يومئذ لله يحكم بينهم الذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم Allah ce wala yazalu alladhina kafaru waɗanda suka kafirta ba za su gushe ba fi miryatin min cikin kokonto game da shi to shi wa waɗansu suka ce shi alqur'ani mai girma waɗansu suka ce shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam waɗansu suka ce shi yawmul qiyama wato ranar tashin kiyama ba za su gushe ba suna kokonto game da gaskiyar annabi sallallahu alaihi wa sallam ko game da gaskiyar abin da ya zo da shi na wahayi suna nan akan wannan hali hatta ta a atiyahum sa'atu bakta baktatan har kiyama ta zo musu ba zato ba tsammani au ya aw ya'tiyahum azabu yawmin aqim ko kuma wata azaba ta wani yini ba kararin yini ta zo musu an ambaci ranar tashin kiyama da cewa yawmin aqim wanda aqim shine rashin haihuwa saboda yini ne ba wani yinin a bayansa domin kowane yini domin kowane yini ba mu tsallake ba domin kowane yini daga cikin yinin duniya yakan zanto kamar shi ke haihuwar yinin da zai biyo bayan sa malam ba mu ba duk da makaranta kowane yini yakan zanto kamar shi ke haihuwar yinin da zai biyo bayan sa amma yinin ranar tashin kiyama kasancewar shine yawmul akhir yini na karshe to sai zanto ba kararin yini dan baya haihuwa daga shi ba wani yini kuma domin daga lokacin aikin rana da aikin wata da aikin saurari duk ya kare an canza duniyar ta zama wani abu daban an canza kasa an canza sama yau mutu baddalu al-ardu ghayra al-ardi was samawat wa barazu lillahi al-wahid al-qahhar al-mulku yawma idhin lillahi awni mulki a wannan yini na Allah ne subhanahu wa ta'ala shi kadai yahkumu bainahum wanda zai ci zai hukunci tsakanin mutane فالذين امنوا وعملوا الصالحات waɗanda suka yi imani suka yi ayyuka na gari fi jannatin na'im tabbas suna cikin aljanna ta ni'ima ubangiji ta'ala ya ce mulki a wannan rana nashi ne shi kadai saboda a nan mulkin duniya Allah ya san wa waɗansu an bai wa waɗansu aran mulki wanda dole wani ya gaji wani ya wani ya gaji wani amma a ranar tashin kiyama ko irin wannan aro din babu da haka yake malik yawmi din da haka yake limanil mulku yawma lillahi alwahid alqahhar al yawma tujza kullu nafsin bima kasabat la yawma inna allaha sari'ul hisab mulkin ranar tashin kiyama na Allah ne shi kadai ba wanda yake ce komai ko ayi kaza ko kar ayi kaza sai shi Allah shi kadai sai shi والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ubangiji ta ala ce na kafaru waɗanda ko suka kafirce ma Allah wa kazzabu bi suna suka karyata ayoyin mu fa ulaika lahum azabun muhin irin waɗannan suna da azaba maulakanciyar azaba wanda za ta kaskantar da su wallazina hajaru fi sabilillahi waɗanda ko suka yi hijira dan saboda neman yardan Allah sun qutilu sannan suka mutu a wajen wannan hijira din aw ma wato aka kashe su aw ma ko suka mutu ba tare da an ka su wajen yaki ba la yarzuqannahum Allahu rizqan hasana tabbas lalle Allah zai arzuta su arziki wanda yake kyakkyawa shine ba su sakamako da aljanna wa inna Allah la raziqin kuma lalle Allah ta'ala huwa khairur raziqin shine fiyayyen masu arzikawa wannan na magana ne kan fallar mutum biyu mutum na farko mai hijira mutum na biyu bayan hijira kuma ya dace da shahada shine mutuwa a wajen yaki wallazina hajaru waɗanda suka hijira hijira kuma shine tashi daga garin da ake bautar wani Allah zuwa garin da ake bautar Allah shi kadai tashi daga kasar da ake hukunci da dokokin da ba na Allah ba zuwa kasar da ba a wani hukunci sai da dokar Allah shi kadai idan mutum yana zaune garin da ba a bautar Allah ba ya da intin bautar Allah to dole ne hijira zuwa inda zai iya bauta ma Allah idan mutum yana zaune a kasa ko garin da ba a hukunci da dokokin addinin musulunci kana Allah qala rasulullahi to wajibi ne yayi hijira ya tattara komatsansa zuwa inda ake aiki da qala Allah qala rasulullahi hijira tilasti ya ibadiyal ladina amanu inna ardi ya fa iyya fa'budu lalle kasa ta mai yalwa ce inji Allah duk inda kuke ku bauta ta ne ba iyakance maka wurin zama ba ina ne zaka zauna ka samu bautar Allah ni lafiya ina ne zaka samu yancin sa gaba gaba kai sallah ka sami yancin gudanar da harkokin rayuwarka gwargwadon yadda ya sauka cikin alkur'ani cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dukkan wanda yake da iko yin hijira sai bai hijira ba to zai zama abin zargi kenan ubangiji ta Allah ya magana akan waɗanda tawaffahumul mala'ikatu zalimi anfusuhum saboda ba su yi hijira ba har mala'iku suka zo ɗaukar ransu qalu fi ma kuntum za su ce da su me yana ku hijira qalu kunna mustada'afina fil ardi me ya hana ku bauta ma Allah me ya hana ku tsaye da dokar Allah za su kunna fina fil ardi ai mun kasance ababan raunanawa cikin kasa ba mu da karfi qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha shin kasar Allah ba ta da yalwa ba za ku je inda za ku samu damar yin bautar ba ba za ku samu je inda za ku samu damar tsayar da shari'ar Allah ban kasa ba dan me ba ku tafi ba sai Allah ya ulaka ma wahum jahannam wa sa'at masira irin waɗannan jahannama ce makomar kuma tir da makoma in ta zanto ita ce wutar jahannama to amma in yi zanto ka samu wurin hijira kenan amma yanzu idan ka hijira daga Najeriya ka je ina yanzu dai kan ba aiki da kan Allah da Rasulullah tabbas dokokin kasa dokoki ne da aka tsara su gurgurdan tunanin mutane da hankulan sun saba wa abin da Allah ya ce cikin Qur'ani sun saba wa abin da manzo Allah ya faɗa cikin hadisi to kai ko musulmi an ce kai hijira to daga nan idan ka tafi daga Najeriya suka ta ina samun kasashen da suke aiki da shari'ar Allah sau da kafa ba su da yawa a duniya ne ba su da yawa sannan idan akwai su su ba za su karɓi bakuncin ka ba saboda tsari na gudanar da ma'amalolin duniya ya taba da yadda ka saba a da duk inda za ka je sai kana da passport sai kana da visa kuma za a iyakance ma zaman da za ka yi in aiki ne sannan za a baka takardar izinin zama ta wani lokaci da zarar lokacin aikin ka ya kare kuma ka koma ka farko kaga dukkan dokokin da suke hukunta duniyar waɗansu dokoki ne wanda ba na Allah ba na manyan sa ba to a irin wannan hali ne za ku kenan fastaqullaha mastata'tu sai kowa kurci Allah ga gudan yadda ya sami iko ka samu dama kai sallah ka samu dama kai azumi ka samu dama ka kiyaye haƙƙin iyaye ka samu dama ka kiyaye haƙƙin matarka haƙƙin ƴaƴanka ka samu dama ka kiyaye haƙƙin makwabta ka taimaka ma gajiyayyu dukkan waɗannan al'amura su kai kai domin tsayawa a ƙasar da take aiki da qala Allahu qala Rasulullahi zartar da dokar Allah a ban kasa a matsayin tattalin arzikin kasa da dokokin kasa aiki ne wanda aka dora wa dukkan musulmi ba wani kadaitacce ba cikin musulmi amma ita sallah kowane mutum a karan kanta shi kadai an tsayar masa da ita dole sai yayi azumi sai yayi aikin haji in yana da hali dole sai yayi biyayya ga iyaye kiyaye haƙƙin makwabci kiyaye haƙƙin dukkan mabucin haƙƙi wannan wajib ne alal alal ayan akan kowane ɗaiɗaiku daga cikin ɗaiɗaiku musulmai amma kar dokar Allah ban kasa ba samar da constitution din da bai san komai ba sai qala Allah qala Rasulullahi qala sahabatu dan Allah wannan samar da shi wani mutum dai da zai yi to abinda waɗansu suke kuskure kenan ba su iya bambance tsakanin abinda aka dora mun ni kadai wanda tilas in yi da abinda aka dora mana mu duka abinda aka dora muku ku duka har ka mutu ba a yi shi ba Allah baya zargin ka kai dan ne baka yi shi ba kai personally ba za a tambaye ka ba amma ka mutu ba ka sallah sai ma ka san me zaka ka karasa ka ka mutu baka kiyaye hakkin iyayenka baka kiyaye hakkin makwabta ka zalunci wannan ka cuci wannan ai wannan abu ne wanda ko ba gwamnatin Allah da sa kai za ka iya shi kadai to da haka kar mu manta da wajibabban al'amuran da suka shafe mu mu kadai mu kinkimo abin da ya shafe mu ne mu duka mutum yace dole sai an yi shi a dakatar da sallah ya tsare da dokar Allah a ban kasa in shi za a yi wannan saboda haka ya kamata mu fahimci wannan wancan wani abu ne wanda yunkurin mu yunkurin wancan yunkurin wancan mu ne za mu samar da yanayin da ya dace a yi dokar Allah a ban kasa mu'amalolin mu su nuna cewa kai lalle ya kamata a tuntuɓi musulunci an jarraba mulkin soja ba a ji daɗi ba an jarraba mulkin farar hula ba a ji daɗi ba kowane irin tsari na constitution an yi ba a ji daɗi ba mu tuntuɓi musulmai mun ga wasu suna da kyau community na musulmai mun ga yana da tsari mu tambaye su su ba mu samfurin tsarin mulkin da za mu yi a ban kasa mu jarraba ko shekara ɗaya mu gani to ma sun mutum ne zo mai sata ya zanto mai magudi ya zanto mai fashi da makami ya zanto dan sani ya zanto masayi jiya ya zanto dan ganye dan wiwi ya zanto ya ne to dan Allah wani samfuri zamu bai wanda ba musulmi bai gani wani samfuri zamu bayar shi bai ga wani bambanci ba tsakanin mu da shi menene na sama yake kana Jehova na kasa bai ga wani bambanci ba tsakanin mu da shi ma'amalolin mu harkar kasuwar mu harkar aikin gwamnatin mu kowa aka ɗauke shi aiki cewa aka zai zo karfe 8 ya tashi karfe uku da rabi ko karfe 4 zai fita break karfe kaza ya dawo karfe kaza dukkan wanda aka ɗauke shi aiki haka ya ciki haka aka ɗauke shi da wannan ka'idar amma ba wanda zai zo karfe 10 ko karfe 11 kuma da ya fita break kuma ba zai dawo ba kuma zai tafi ki yantin ranar alhamis ta dan Allah wani irin wuki yantin ranar alhamis ba za a dawo ba sai litinin da yamma wato zai je aikin ranar talata ne da ranar laraba alhamis ya tafi ki haka ake a karamar hukuma a gwamnatin tarayya a gwamnatin jiha da musulmi da kafiri duk babban manci ta wannan to wai wanda yake wannan kuma shine zai zo ce a kafa dokar Allah ban kasa ba a kan shi za a fara aiki da ita ba saboda haka samarin da suke da zafin kai cewa lalle a hijira to in ka hijira ka zai ina kai dai baka aiki yadda kanka yanzu kullum da yamma ta da yamma sai ka cinye abincin naira ɗari biyu ko baka yi akawuncin naira 50 ba haka ake kar da sai a gidanku ba ka iya gabatar da komai to dan Allah tsammanin ka sahabbai sun tsayar da shari'ar musulunci ne lokacin suna mabarata ko bayan sun samu karfin tattalin arzikin kasa da siyasa da na soja dole sai da ilimi to wannan shi ya kamata mu fahimta hijira ta farko da za ka fara yi ibn al-qayyim yake hijira ce guda biyu al-hijratu ila Allah wal hijratu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-hijratu ila Allah bit والهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطاعة والمتابعة له صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من الله تعالى هجرة دي ka kaurace wa kowa a zuci sai Allah ka ɗauke nufata da dukkan ayyukan ka da maganganunka ka kaurace wa kowa ta fuskar aiki duk abin da za ka yi abin kwaikwayon ka shine manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya samu wannan hijirar a karan shi ne zai iya hijira daga garinsa zuwa wani gari don ya tsayar da dokar Allah wanda kai kafin ta farko ba zai iya tafi ba da haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa al-muhajiru man hajara bana Allah anhu shi mai hijira shi ne wanda ya kaura cewa duk abinda Allah ta'ala ya haramta to mai hijira na farko kenan daga baya zai iya daukan jikin jikinsa zuwa wani gari amma duk wanda ya tashi na farko ba zai iya nufi ba kun gane da kyau wallazina hajaru fi sabilillah duk waɗanda suka yi hijira saboda neman yardan Allah sun ba kutulu sai aka kashe su a tafarkin musulunci kaga sun zama shahidai kenan aw matu ko suka mutu yayin da kwanan su ya kare ba a wajen yaki ba kowane ɗaya daga cikin biyu dai la yarzuqannahum Allah rizqan hasana lalle Allah zai ba su arziki arziki mai kyau shine musu sakamako da gidan aljanna shine kuma ayar da take cewa wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun ترجيل بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم الله خوف عليهم ولا هم يحزنون kar ka taba tsammanin wanda suka mutu a wajen yakin musulunci matattu ne a'a rayayyu ne ne a wajen ubangiji ana arzuta su nau'in arzikin da kai da san yadda ake yi da kai Allah ne kawai tarihi mu ma suna can suna farin ciki da abinda Allah ya ba su na fadalarsa suna bishara game da wanda za su je bayan su wanda ba su riga sun suke su ba to wannan kenan waɗanda suka masu hijira ko Allah ce wa man yuhajir fi sabilillah yajidu fil ardi muragaman kathiran wata. wa man yakhruju min baytihi muhajiran ila Allah wa rasulihi thumma yudrikuhu al-maut faqad waqa ajruhu ala Allah dukkan wanda ya tafi zai hijira a hanya sai ya mutu kafin ya kai garin da zai hijira din nan ladan masu hijira za a take a basu babu ragi ba yadda waɗanda suka isa garin za a basu shi ma haka za a basu saboda kyakkyawan niyyarsa shine la yarzuqannahum Allahu rizqan hasana wa inna Allaha lahu khairur raziqin sallallahu فيدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم التي لا يدخلنهم للي ألا زي تقدس مدخلا وتمسجا يرضونه ذات يدب إساء شين جدا الجنة الله سامو تكون وإن الله لعليم حليم للي ألا تعالى مثلي لي سننكم يجوري واني da haka bayi suke saba masa baya gaggawar kama su da azaba yana ba su lokaci don su tuba ni zalika wa man aqaba bi mithli ma uqiba bihi thumma bughi alayhi la yansurannahu Allah inna ghafur ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير التي ذلك وانتم الأمر لأكفة كنت تاجو وتنجيه na cewa an yi izini izini lillazina yuqataluna bi annahum zulimu an yi izini da waɗanda aka yi yakar su cewa ba an zalunce su su tashi su ma su kare kansu wa inna allaha ala nasrihim laqadir kuma lalle Allah mai iko ne kan taimakon su wannan izinin da aka ce an yi saboda mai shi ne zalika duka ismul isara zuwa da tun izinin da aka muka karanta jiya zalika wancan izini da aka ce an yi ga waɗanda aka zalunta cewa yanzu lokaci yayi su ɗauki fanka su yi jihadi wannan izinin da aka yi saboda mu wa man aqaba bi mithli ma uquba bihi saboda duk wanda yayi uquba bayan shi ma an yi masa uquba wanda ya kai farmaki bayan an kai masa farmaki wanda ya taka ya zubar bayan shi ma an taka masa an zubar masa shine wa man aqaba bi mithli ma uquba bihi wanda ya ramuwa bayan da shi aka zalunta thumma bughiya alayhi sannan kuma sai aka sake zuwa za a zalunce shi a karo na biyu la yansurannahu Allah to lalle Allah zai taimake shi ya tashi ya rama Allah zai taimake shi wa inna Allah la afuwun ghafur lalle Allah ta'ala shine al-afu mai yawan afwa da rangwame ga bayinsa ghafur wanda yake kuma gafartawa ga waɗanda suke tuba zuwa gare shi wato kamar wannan aya tana yi izini da musulmai da aka zalunce su cewa za su iya ramawa kun san abin da ya haifar da yakin badar kenan kamar da muka karanta cikin suratul anfal lokacin da muke tafsiri al'ummar musulmi suka tashi za su yi hijira daga makka zuwa madina waɗansu suna da kantuna waɗansu suna da gidaje da mataye da ƴaƴa da hajar kasuwanci amma kafaran makka suka ce ba wanda ya ke fita da kokobo ai hasali ma wanda ya fita da ransa ma tukuna ba da kokobon ba ma sai in ya isa amma in ba haka ba ba ma wanda ya ke fita daga makka sahabbai saboda san Allah da manzansa suka kyale rumfunan na kasuwanci suka kyale kamfanonin suka kyale masana'antunsu suka kyale hannun jarinsu da akawuntun da kuke da shi a bankuna duk suka bar wannan suka mu suka tafi madina ba su da kowa wani matarsa ma ya bari da ƴaƴansa gaba ɗaya sai shi sai imanin da ke zuciyarsa haka suka tare suka je madina babban mai kuɗi a makka yanzu ya je madina bai da kokogo yana kwana a masallaci babban dan kasuwa yanzu na kwana a masallaci idan ya abincin safe ila ba samu na rana ba sai dare idan ya na dare ila gobe da safe ba karin kumallo sai kuma gobe iya haka haka kawai saboda imani ana cikin wannan hali sai ga ayar dan kasuwa gungun yan kasuwa mutanen makka sun tafi sham harkar kasuwanci za su dawo dole su bi ta kusa da madina inda lokacin da ka tashi daga makka za ka je sham sai ka bi ta jikin madina in ka dawo sai ka bi ta jikin madina sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya labarin gungun ɗan kasuwan sun taho da hajar kasuwanci na mutanen Makka daga Sham za su koma Makka sai ce to babu abin da ce mu je mu tsare su a hanya mu kwace dukiyoyin su a madadin wanda aka kwace mana a Makka dan Allah wannan zalunci ne adalci ne ko na ƙarfi yanzu dukiya sai karba har yanzu da suna can dukiya suka fito su karba annabi ya fita ba da niyyar yaki ba don saboda haka sahabban ma galibi ba su da makami haka suka fita abu sufyan sai ji labari dama shine shugaban fataken sai ji labari da annabi da sahabban su za su wasu tare shi nan da nan sai ya samu wani mutum ya ba shi ingarman doki ya tura shi cewa in maza ka je makka ka sanar da mutanen makka cewa ga annabi zai tare mu da hajar kasuwanci su fito su kare dukiyar su dan aike ya tafi to kaka tafiya ce ta kwana biyu ko uku ko sama da haka bayan za a je a kawo masa sallahu ba bayan ya tura dan aike zuciyarsa ba ta natsu ba sai ya kamata in canja hanya a madadin in bi hanyar da za ta buga ta kusa da madina ya kamata can in bi gabar tekun redisi kenan in bi ta kusa da garin yambo in biyo ta wajen badar in bar rarar tafiya da ke tsakanina da madina wajen kilomita ɗari ko tamanin ko na makamancin haka annabi sun ji labarin abu sufyan ya canza hanya sai annabi ya shi badar da cewa duk inda yake kafin daga sai kan ya kawo badar mu da muke madina zamu riga shi zuwa wajen mu je mu jira shi zai samu mu na jiransa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya a sanya sa hanyarsa ta zuwa badar shikenan sai ubangiji ta ala ya sanar da shi cewa to yanzu dai kun fito ga fatake za ku samu amma fa abu sufyan yana kan ya taho a abin nan sai abu jahal kuma yana kan ya taho da gayyar mayaka sama da mutum dubu suna nan sun taho da makamansu sun zo don su kare dukiyarsu sai annabi ya kare sahabban sai ke to Allah ya yi alƙamarin cewa lalle za ku samu game da kai daga cikin rundunar guda biyu ko dai mu haɗu da Abu Sufyan da kayan fataucin da ke tare da su mu kwace mu kowa Madina lami lafiya ko kuma in su da sun wuce mu haɗu da Abu Jahal da mutanensa wannan kuma yaki za sai an gwabza ba za a koma lafiya ba sahabbai ta ce to Allah ta dai mu da Abu Sufyan din <laughs> Allah ta dai mu da Abu Sufyan din kowa fata yake shine Allah ke cewa iz ya'idukum Allahu ihda ta'ifatayn anna halakum wa tawadduna anna ghayra dhati shawkati takunu lakum Allah ya muku alƙawarin ɗaya daga cikin tawaga biyu za ku haɗu da ita amma ku kuna fatan ina ma ku haɗu da wanda ba su da makami wa yuridu Allah an yuhiqqa al-haqqa bi kalimatihi wa yaqta adabal al-kafirin li yuhiqqa al-haqqa wa yubtil al-batila wa law tara al-mujrimun Allah ku so ku haɗu da waɗannan masu makamin dan ya nuna wa ƙarya ƙaryarta ya ɗaga gaskiya akan ta ko da mutarkai sun haka ubangiji ta'ala ya haɗa su da Allah ya tashi haɗa su sai ubangiji ta'ala ya karanta yawan kafari a idanun mummunai ta yadda mummuni suka da a su ma ba su da yawa ai wannan wanki hula ne da zai ce mu dare ba eh idan dika wallahu fi manamika qalilan walau arakahum kaseeran la kutiltum aka nuna wa annabi cikin mafarki to ayyan kadan ne ba su da yawa da an nuna suna da yawa da musulmai su rasa ba amma kadan da ake ta ka za ku gamba yake ubangiji ta ala ke mutum musulmai duk da ba su fito da makamai ba duk da cewa su ɗari uku da sha kafirai ko ɗari tara zuwa dubu ɗaya ko wani abu makamancin haka Allah ya ɗora su a kansu don saboda a tun kan min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi idnillahi wallahu ma'as sabirin ubangiji ta ala ɗora su a kansu suka kashe mutum saba'in suka ɗau kama fursunonin yanki mutum saba'in sau su gani masu kowa mutum zalunci ne wannan ko ramuwa ne wannan fa shine jihadin musulunci an shar'anta shi dan a hana zalunci a ban kasa amma sai waɗansu ɗauka shi jihadin ma zubar da jini ne tarzoma da waɗansu daga ba su fahimci addini ba sai suke ɗauka da jihadi da zanga-zanga duk ɗaya ne waɗansu idan suke zanga-zanga a Kaduna ko Zaria ko an ɗaure wani malami a fito a yi zanga-zanga a fito da shi sai su ɗauka wannan ma wani jihadi zalika wa man ذلك ومن آخذ بمثل ما أوتي به ثم بقي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور zalika. kuma wancan abu da aka ambata a baya bi anna Allah yulijul layla fil nahar ku sani cewa ubangiji ta'ala yana daga cikin kamala kudrarsa yana shigar da dare a cikin yini wa yulijun nahara fil layl kuma yana shigar da yini a cikin dare me ake nufi da wannan ma'ana wani lokacin sai ya rage awannin yini dare ya fi tsawo kamar lokacin sanyi kenan wani lokacin ya rage awannin dare yini ya fi tsawo kamar lokacin zafi kenan هذا معنى إيلاج الليل في النهار وإيلاج النهار في الليل في النهار يأخذ هذا من هذا ويدخل هذا في هذا والنسين غانا يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل معنى سوى الله زي تمكيكو dan saboda ya isa ne mai kudura ne shi yasa yace zai taimake ku abin da ke nuna kudurarsa gudanar da shigar da dare cikin yini ko shigar da yini cikin dare alamu ne na kudurarsa an gane ko wa anna allaha sami'un basir kuma lalle Allah ta'ala shine sami'u mai ji basir kuma wanda yake mai gani سيشن ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير ذلك أبن ذاك أنبتا أبايا wanda aka ce ubangiji na da iko ne zartar da kaza zartar da kaza bi anna Allah dan saboda shi Allah huwa al-haqq shi ne al-haqq wa annama yad'una min dunihi huwa al-batil duk abin da ba ake kira wanda ba Allah ba shine al-batil wato rusasshen abu wanda yake mara asali baya iya tsayawa da gindinsa wa anna Allah huwa kabir kuma lallai Allah ta'ala ne al-ali wato madaukaki al-kabir ko mai girma al-ali daukaka daukaka ta fuska guda uku ɗaukakan daukakan zati li'annahu istawa ala arshihi daukakan kadari li'annahu aliyyun fi qulubi ibadihi al-mu'minin an gane ko daukaka min haisul galaba dan saboda shi ne rinjaye daukakan nan guda uku duk inda kaga sunan Allah al-aliyu ta kunshi wannan daukaka guda uku daukakan zati kasancewa ta daidaita akan al'arshi dukkan komai na kasa da shi ɗaukaka ta kadari da matsayi saboda yana da babban matsayi a cikin zukatan bayan su mu ne masu kaɗai tafi ɗaukaka ta rinjaye don babu abin da Allah zai nufaci ya kafa yi inna ma amruhu idza arada shay'an an yakuna lahu kun fayakun da haka zama al-aliyyu kenan shine zalika da anna Allah huwa al-haq wa anna ma yad'una min dunihi huwa al-batil wa anna Allah huwa al-aliyyu al-kabir a wata qira'a wa anna ma tad'una min dunihi kuma lalle wanda kuke kira ko kuke bautawa min dunihi wanda ba Allah ba huwal batilu shine wanda bai da tabbas kenan yau da shi gobe babu yanzu da ranka wata rana ya mutu yanzu yana farki in an jima yayi barci duk abin da za a bauta ba Allah ba wannan shine halin sa Allah ta'ala shine la ta'khudhuhu sinatun wala nawm Allah shine wanda bai da farko bai da karshe huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli shay'in alim huwa alladhi lahu al-jinnu al-mutlaq wal mulku al-mutlaq shi ke da wadata sakakkiyar wadata da ba ta da iyaka shi ke da mulki sakakken mulkin da ba da iyaka dan saboda haka shi kadai za a bauta maka sallatin ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد وبنجي تعالى ألم ترى أن الله سبك جنبا كو كي بك سني بني بأن الله سوى الله تعالى أنزل من السماء ماء سين وندي كي سوكد الروا لك سما فتصبح الأرض مخضرة sai ƙasa ta zama kore shar a sanadiyan saukar ruwa baka san cewa Allah shi ne da iko wannan ba ya ce a lantara ana fassara shi da ka sani ba saboda ar iri biyu akwai ar-ru'ya al-basariya akwai ar al'ilmiya idan an ce ba ka sani ba ma'ana ka gani ba gani na zuci kenan shine a lantara a nan gudu gani zuci kuma shine ilimi a lantara ba ka gani ba gani ido wannan ko ma'anarsa daban saboda ai kowa ya gani cewa ruwa din ya sauka daga sama kowa ya gani ya sha gani ba su ɗaya ba su cewa ƙasa ta yi kore tar a sanadiyyar saukata to amma ganin ido daban yarda da cewa mai ikon wannan a cikin zuciya shine Allah kadai wannan kuma daban to wannan yadda ta zuci ita ce Allah ke kira dan adam ya gane alam tara kin ba ka da ilimi ko sanin cewa anna Allah anzala minas sama shi Allah shine mai saukar da ruwa daga sama ba wai nisha ba ba dabi'a ba Allah ne shi kadai ke saukar da shi daga sama fa tusbihu al-ardu mukhdarra kasa ta zama asbaha nan gurin ma'anarsa shine as-sayruratu domin asbaha fi'lan sana zuwa bi ma'ana sara idan aka ce asbaha zaidun ganiyan bi ma'ana sara ganiyan ba'da an kana fakiran to shine asbaha din ba asbaha na wayan gari ba fatusbihu al-ardu sai kasa ta zama mukhdaratan wadda an korantar da ita ma'ana saboda fitowar ciyayi da dangin tsirrai daban-daban inna allaha latifun khabir lalle Allah ta'ala shine latif mai tausasawa ga bayinsa khabir yana daukan ma'ana guda biyu ko ka ce mai babu labari sai zanto mustaqim min al-khabari kenan da haka aka ce khabir ko kuma ka ce allazi lahu al-khibratu fi kulli shay kwarewa sai zanto an tsago kalman da daga al-khibratu gwanin cewa cikin al'amura da haka Allah shi da mai tasasawa khabir gwani cikin al'amura ko mai babu labari ranar tafin kiyama game da abin da mutane suka yi sai ce lahu ma fi samawati wa ma fil ardi mulkin abin da ke cikin sammai da mulkin abin da ke cikin ƙasa duk lahu ya tabbata gare shi shi kadai Allah wa inna Allah kuma tabbas lalle Allah ta'ala lahu al-ganiyyu shine al-ganiyyu mawadati al-hamid wanda ke kuma abin yabo allazi yahmaduhu ibaduhu wanda bayan su suke yaban su kenan lahu al-hamdu fil ula wal akhirah wa lahu al-hukmu wa ilayhi turja'un sai ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم ألم تر شن باك da masaniyar cewa الله سخر لكم أبنجي ta'ala shine ya hore ma'ul abin abinda duk cikin kasa gaba daya da fetur da kananzir da gishiri da siminti da ruwa duk abin da ke cikin kasa na ma'adanai ko abin da kasa ta tsirar daga cikin dangin tsirrai kayan abinci duk ba ka da masanar cewa Allah shi ne ya hore muku shi wal kulka kuma Allah shi ke hore muku jiragen ruwa tajri fil bahri bi amrihi wanda suke gudana cikin teku bi amrihi da izinin ubangiji shi ya hana su nutsewa in ba haka ba katin jirgin ruwa a sa shinkafa kan ɗari a lodo motoci mutane su hau bai nutse ba idan ka ɗauki dutse gwargwadon kan ɗan yatsa ta jefa cikin teku kuma ya nutse sai ka san akwai abin da ya rike wancan akwai abin da ya ki rike wannan abin da ya rike wancan din sai shine kudaran ubangiji da izinin sa shine tadrisul bahri bi amri wa yumsiku samaa kuma ubangiji ta'ala yana rike da sama an taqa'a alal ardi ta yadda ba za ta fado akan kasa ba illa bi iznihi sai in ya ga dama sama din da kuke ganin ta gingirin ba wata gafa daga kasa bai zai amalin taraunaha ba waɗansu matokare ko filas da ke tokare da ita a sama ba kugiyar da take rike da ta ubangiji ke rike da ta da kuduransa ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين ubangiji sun sammai guda bakwai muka yi akan ku ba mu gafala ba wajen rike su wala ya'uduhu hifzuhuma wa huwa al-aliyyul azim kula da su baya gajiyar da Allah wa yumsiku as-samaa an taqa'a al-ardu illa bi idni inna allaha yumsiku as-samawati wal arda an tazula wa la in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'di innahu kana aliman ghafura qudran Allah ke rike da sama ba dan haka ta faɗo kuduran Allah ke rike da kasa ba da haka ba sai ta zaizaye ta rinta da mutane amma Allah ya hana su ke kula da su wala kula da sama da kasa baya gajar da Allah wa huwa al-aliyyul shine shine ne yace wa yumsiku samaa an taqa ala al-ardi illa bi idni inna allaha bin nas laraufur rahim Allah ta'ala game da mutane larauf mai tausayawa ne gare su rahim ko mai jin kai rahamarsa da jin ga mutane wannan baya kirkuwa to idan kuka lura tun daga faɗin Allah la yudkhilannahum mudkhalan yardawna zuwa karshen nan inna allaha bin nas laraufur rahim ya kunshi sunaye da sufofi na ubangiji masu tarin yawa wa inna allaha la alimun halim kaga alim da kuma halim aya ta biyu karshenta inna allaha la afuwun gafur afuwun ghafur sannan aya ta uku wa anna allaha sami'un basir ga sami'u ga basir sannan ta gaba zalika bi anna allaha lafazin allahu dama ya mimitu huwa al-haqqu al-haqqu ma sunan daga cikin sunayen allah zalika bi anna allaha huwa al-haqqu wa wa kabir yawma idhin yuwaffihim Allah dinahum al-haq wa ya'lamuna anna Allah huwa al-haq al-mubin kaga al-haq suna ne al-mubin ma sunayen Allah wa anna Allah huwa al-aliy kaga al-aliy al-kabir sanan ga latif ga khabir ga al-ghani ga al-hamid ga ar ga ar-rahim suna kuma akwai ma'anar da yake nunawa ta hanyar haka ne ake samo wa Allah suna cikin Qur'ani ko a samu masa suna cikin hadisi duk abin da bai tabbata ba cikin qur'ani ko hadisi a matsayin suna mu ne kaka bawa Allah shi to ya ji daga cikin fadin Allah ta'ala wala taqafu ma laysa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula dole a qur'ani zaka dauki sunaye na Allah ta'ala a hadisi zaka dauki sunayen Allah ba ijtihadin ka ba dogaro da ilimin nahawu ko ilimin balaga ko sarfu ka kirkiro wa Allah suna da larabcinka wannan ya zanto alqawlu ala Allah bila ilmi jingina magana zuwa ga Allah wanda take ba tabbas bisa ga jahilci ka jingina wa Allah abin da bai dace ba a antum a'lamu amillah shin ku ne kuka san abin da zai dace da Allah ko shi yasa abin da zai dace da haka da tsai baya halatta mutum ya jingina wa Allah wani suna sai in ya tabbata cikin Qur'ani ko cikin hadisi sannan idan kuka duba sunayen Allah a cikin Qur'ani akwai sunayen da suke zuwa su kadai kamar as-sami'u al-basiru al-qadiru dukkan waɗannan sun kunshi yabo akwai sunayen da suke dole sai ka haɗa su da ɗan uwansu kamar almani'u suna ne na Allah amma baya halatta ka ce ya mani'u sai ka haɗa shi da ɗan uwansa shine almu'ti an gane ko almani'ul mu'ti sai ka ce ya mani'ul mu'ti ko ya mu'til mani'u amma ba za ka ce ba almani'u kai shiru ko ka ce almu'ti kai shiru kamar da suna ne daga cikin sunansa annafi'u ad-darru to ba za ka ce ba annafi'u kai shiru ko addarru kai shiru dan in ka ce addarru kai shiru bai kunshi yabo ba ya kunshi cutaswa ne ya kunshi na kasa ne dan ka ce addarru mai cutarwa ya dace ka ce Allah mai cutarwa amma idan ka ce addarru nafi'u mai amfanarwa da cutaswa amfanarwar ga wanda ya dace cutarwar fa ga wanda ya dace wannan kaga ya kunshi kamala almani'ul mauti mai bayarwa mai hanawa kaga baka ce ba mai hanawa kawai kai shiru dan wannan zargi ne amma mai bayarwa mai hanawa bayarwa ga wanda ya dace a ba hanawa ga wanda ya dace a hana to akwai duk irin waɗannan wanda ya dace a hana a hana shi wanda ya dace a bashi a bashi to duk irin waɗannan sai ka so koma cikin qur'ani sai ka koma cikin hadisi amma da zaran ka koma littafin falsafa ko ka koma littafin na ilmul kalam za ka fata ne irin yadda magabatan ka suka fata akai shi yasa imamul razi ya yi kekaru barkatai akan ilmul kalam yana kokarin ba yadda za a yi wa Allah suna ko sifa sai in ya dace da hankali ko tunaninsa amma ba shi da abin da Qur'ani yake bayan ya shekaru aru aru ya gane cewa shirme yake shi da kansa yazo shi da kansa yazo ce nihayatu iqdam al-uqul iqalu wa ghayatu sa'i al-alamin dalalu fa arwahuna fi wahdatin min jusumina wa ghayatu dunyana adan wa wabalu to kan kadar aina har zuwa karshen abin da ya faɗa yace in dai ka sallama wa hankali to ka gama halaka yake dan haka duk abin da nayi ba inda ake falsafa inda ban karanta ba ba mantiki ko meye da ban karanta ba amma da karshe yanzu na koma ta farkin magabatan farko na gane duk abin da nayi shirme ne zan karanta ar-rahmanu alal arshi sawa'in ce masa istawa'in muti zan karanta laysa kamithlihi sai in ce laysa kamithlihi sai ba wani kwane kwane in wuce yace haka ne tafarkin magabata yace duk wanda ya jarraba abin da na jarraba zai gane irin abin da na gane shugaban ne ilmin salam da haka duk abin da ya shafi tauhidi sai ka koma zuwa qur'ani sai ka koma zuwa hadisi akwai abin da ake kira bayar da labari kamar ka ce Allah subhanahu wa ta'ala huwa sami'ul kauni labari take barowa ba ta kai as-sami'u yana daga cikin sunayen sa ba yanzu labarin yake barwa Allah subhanahu wa ta'ala huwa sani'u hadhal kawn wa huwa alladhi yasna'u kulla shay'in fi hadhal kawn huwa alladhi yasna'u kulla shay'in fil ardi wa fis sama'i hadha min bab al-ikhbari la min bab al tasmiyati wal ittisab ba siffanta Allah ne ba ba kuma suna na bashi ba labarin yake barwa na kudrar ta shike yin komai da komai to waɗansu sai su ɗauki irin kalmomin da malamai suka amfani da su don ba da labari sai su mayar da su sa suna an gane ku yanzu misali idan aka tambaye ka a garin nan wani attajiri ya gina wannan masallacin da muke ciki sai ka sai Muhammadu Indimi Alhaji Muhammadu Indimi shi ya gina wannan masallaci na Juma'a na Dabboro shikenan wani na gama da Alhaji Indimi wato gari sai sai ya magini a ce ya yi sa masa suna magini sai ka ce ai da'afar ne sai shi ya gina wannan masallacin mai gini ya zama magini kenan karkashin kalmar mai gini da aka bada labari na ba su sunan magini kaga kowa gani ya san dai duk wanda ya wannan aka dace an san ya tafi ya baka da baka da tunani babul akhbar ba babin bayar da labari daban da babin bayar da suna ko babin bayar da sifa kan labari ne kake bayarwa an gane ku kamar ka ajiye ruwa a kofi wani ya dauka ya sha kace wa sha wanda zan sai kace wa ina gaba da shafin ce ya mashayi <laughs> to kaga duk zai ba da wata ma'ana ne daban to kamar haka ne malamai sun suna cewa Allah ta'ala huwa sani'ul kauni huwa allazi sana'a kulli shay'in fi hadha al-kawn Allah ta'ala wajibul wujudi wujuduhu la budda an yastakirra fil azhani sai wani yace sunan Allah din al-wujudu ko siffar sa al-wujudu ya manta da cewa al-wujudu da malamai suka faɗa labari suke barwa ba suna ne aka sa ko sifa aka bayar ba dan suna da sifa dole sai da Qur'ani sai da hadisi labari ko wannan kowa na iya barwa da labari ina fata mun fahimci da kyau to wannan shine galibin abin da mutane ba su fahimta sai su raddi kan abin da ya tantanta kafin su raddi din inda sun san abin da za su faɗa da su faɗi su ba to sai Allah ce وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور نعم لكل أمة جعلنا من سكنهم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر ودع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم التي وهو الذي أحياكم في أبنجي تعالى كيلي وندي لا يردكوه thumma yumitukum sannan ne zai karɓi ku bayan kwanakin ku sun kare thumma yuhyikum sannan shi zai sake rayar da ku karo na biyu gobe kiyama innal insana lakafur lallai shi dan adam mai yawan kafirce ma ubangiji ne da bujire masa ubangiji ta'ala ya rayar da mu rayuwa iri biyu kamar yadda dama mutuwa din kuma iri biyu ce wa qalu rabbana amatta nasnatayn wa ahyayta nasnatayn fa tarafna nubina fa hal ila khurujin min sabil to mutuwa ta farko ita ce babu da ta shuɗe wa kowane ɗan adam hal ata alal insani hilun min ad-dahr lam yakun shay'an mazkura Allah ce da annabi zakariya wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku shay'a rashi din nan babu din nan ta kafin a samar da kai sunan shi mutuwa a larabci bayan an samar da kai rayuwa kenan kwanan ta kare ka mutu ko mutuwa ta bi kenan bayan an rayar da ta gobe tashin kiyama rayuwa ta bi kenan an gane ko shine ma'anan a wata arhu allazi ahyaakum wa kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum kaga bar dal hayatayn wal mautatayn fi an wahid kenan mutuwa biyu ce a rayuwa ko biyu ce to rayuwar farko shine babu wa wato mutuwan farko babu ko lokacin da muke yake mutum yake matsayin digan mani a gadan bayan mahaifinsa to kaga mutuwa kenan ba da rai a lokacin dan sai an zo an sai an halitta cikin mahaifa an gama gina sa sannan ne kuma zuwa busa ko bayan ya wuce da matsayin dugon mani ya wuce da matsayin gudan jini tsoka sannan a zo a busa kaga lokacin da yake matsayin wancan matakai guda uku dugon mani gudan jini tsoka da a wannan lokacin yana cikin matsayin na mutuwa ba rai sai aka rayar da shi ne aka busa rai bayan ya mutu kuma kaga mutuwa ta biyu an gane ko to wannan Allah nan namu na kudrarsa samar da mu daga babu ya kashe mu bayan kwanaki mu sun kare ya sake farfado da mu gobe kiyama amma tare da haka ga dan adam yana yawan bijirewa Allah likullin ja'alna likulli ummatin ja'alna man sakanhum nasiku kowace al'umma mun sanya mata man sakan wurin da za ta yi ibada hum nasikuhu wanda su za su yi ibada a shi wurin kowace al'umma akwai wurin ibadarta mansak ko mansik an hamza wal sa'i li kulli ummatin ja'alna mansikan hum nasku bi kasr idan aka ce mansuk ala wazn maf'ul ya zama to ismu makan kenan wurin ibada idan an ce mansak yana daukar ma'anar ibada din kanta haka kuma yana daukar ma'anar wurin ibada idan aka ce ana daukar ma'anar ibada ma'ana kowace al'umma mun tsara musu tsarin ibadar su irin wanda aka sar'anta mana abu na ibada ba shi aka shar'antawa wato mutanen annabi hudu ko mutanen annabi salihu ba ba sun tarayya ta fuskar tauhidi amma ta fuskar shari'a da mu'amaloli ne da gobe akan samu bambanci daga wannan annabi zuwa ga wannan annabi shine da kullu ummatin ja'alna man sakan hum nasiku suna da ibada da suka keɓanta da ita ko aka sar'anta musu kayfiyya da ta sha bamban da sauran al'ummatai fala yunazi'unnaka fil amri kar ka ba su kofa su yi da ke cikin lamarin addininka ma'ana abinda Allah ya ɗora ka na musulunci tsaya akai kar wani ya fizge ka fala yasuddannaka anha man la yu'minu biha wa tabawahu fatarda wala yasuddannaka an ayati llahi ba'da iz unzilat ilayka kenan shine ma'anan fala yunazilunaka fil amri sai Allah ce wad'u ila rabbik ka kirayi mutane zuwa ga tafarkin ubangijinka innaka la ala hudan mustaqim lalle kai kana kan shiriya wadda take madaidaiciya daidai yake da sultana ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصيب الله تعالى ألم تألم سن بكسني بأن الله يعلم ما في السماء والأرض وبنجد تعالى ينادى تكسير مثلا يا جماعة أبند كي تكين سمي دا أبند كي تكين كسا ما أنا بعض أبند زي فكو كالله وأنا بيسني بشكين سمكو كسا inna zalika fi kitab lalle duk abin da ke faruwa na duniya din nan fi kitabin yana cikin littafi a littafin wa waɗansu suka ce littafin mala'iku da suke rubuce komai waɗansu suka ce a'a ana nufin lauhin mahfuz domin duk abin da zai faru a duniya din nan kafin ubangiji ta'ala ya halicci sama da kasa da shekara dubu hamsin ya rubuce kakaf ya umarta alƙalami ya rubuce komai zaman da mu yi a wannan ginin ubangiji ta Allah ya rubuta shi kafin halittar sama da kasa da shekara dubu hamsin shine inna zalika fi abinda duk ke faruwa yana cikin launin mahfuz a rubuce inna zalika ala Allah yasir kuma lallai haka din auren Allah abu ne mai sauki wato sanin abin da ke cikin sama ko kasa wa ya'buduna min dunillahi su waɗanda suke kafare suna bautar wani Allah ma lam yunazzil bihi sultana irin abin da Allah bai saukar da dalili ba kan cewa a iya bauta masa wa ma laysa lahum bihi ilmun irin abinda ba su da ilimi ko hujja kai illa iyaka ba su da wata hujja illa taqlidul aba sai biyayya ga iyaye da kakanni yan an ce ku kawo dalilin da yasa kuke bautar kaza sai ce mun samu iyayen mu a haka suke amma ba su da ta hujja daga Allah ko manzansa ba su dogara ba da maganan Allah kan aqida da sauƙin shi ta azuci ba sa dogara da maganganun manzan Allah kai ayyukan da suke gabatarwa ne yau da gobe shine ma laysa lahum bihi ilmun wa ma lizalimin min nasir tabbas azzalimi ba su da wanda zai taimake su a gobe kiyama tallace. wai za su lalai himaya suna bayyana cin taarifushi wujugun lazina kafar mun kama ya sa juna ya suna bin lazina ya suna قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير الله سوى وإذا تتلى عليهم آياتنا وأنت لك تكين كافرين إذا أنكرم تامس آيوهم بينات وأن سكي أبيني دلا دلا تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر sai ka ga kin abin da ake karanta na Qur'ani a fuskokinsu da ka kalle su ka san ba sa so ake karantawa dan me aka karanta wannan ayar dan me aka fassara ta saboda ayar in an fassara ta yadda Allah ke nufi yadda manzon Allah ya isar to za ka rushe san zuciyar da suke kai za ka rushe abin da suka gina akai shekaru aru aru da haka ba sa so a karanta yakaduna yastuna billazina yatluna alaihim ayatuna sun kusa su kai damka ga wanda suke karanta musu ayoyin mu kamar su damke mutum su daure shi su hana shi a sai Allah ce kul ka ce da su afa unabbiukum bi sharrin min zalikum kuna so in ba ku labarin abu mafi sharri sama da wanda kuke ganin shine yake damun ku ko in an karanta qur'ani na damun ku sharri ne gare ku to kun san abin da yafi wannan sharri annaru ita ce wuta wa adaha Allahu allazina kafaru wanda ubangiji ya alkawalinta ga wanda suka kafirce wa bi'sal masir tir da makoma idan ta zanto ita ce wuta jahannama kafare ba sa so a karanta alqur'ani ne kuma in kuma za a karanta ba sa so a fassara daidai suna so kai a ja bakin kar a fassara in ko za a yi fassara daidai wa daidai yadda take qur'ani da hadisi to lalle ba ta fassara dan sun san za su rufe soyayya soyayya zakatan dan sun san za ta yi barazana game da abin da suke ginuwa a kai an fahimta ko da haka duk wanda yake so kawo musulmai cikar kar wai ya ce wai sai ya kwace alkur'ani daga hannunsu ya kyale shi ta karantawa amma ya hana a fassara zaran ya hana a fassara alqur'ani mai girma to musulmai sun mutu duk inda ba a karanta qur'ani ana fassarawa ba a karanta hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam to zaka samu mutane matattu ne ba su da rayuwarsu amfanin ta ba da shekarun baya da suka wuce an karanta da yanzu in an kwatanta da yanzu ga akwai canji mai yawan gaske saboda bambanci da ake karatu kila da ana yin karatu amma ba a yin fassara to amma idan aka zana karatu ana fassara sai ga duk mutane suna farfadowa matasa maza mata da tijai kowa zai fuskanci masallaci kowa zai fuskanci ina yardan Allah take kowa zai fuskanci yaya annabi ya rayu a faɗa masa shi ma ya kwatanta irin wannan rayuwa to wannan shine rayuwar musulmi qur'ani ne inna hadha alqur'ana yahdi lillati hiya aqwam ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما shi Qur'ani yana suwa zuwa ga hanya wadda take ita ce mafificiya mafificiya ta fuskar aqida mafificiya ta fuskar ibada mafificiya a ma'amalance, a siyasance a tsarin kasuwanci da zamantakewar jama'a kowane irin abu alqur'ani ya tsara shi ta hanya mafi kikiya alimahu man alimahu wa jahilahu man jahila wanda ya sani ya sani wanda koyi jahilta ya jahilta da haka abin da ke wajibi shine isarwa da musulmai sakon da ke cikin qur'ani daidai fassara wanda ba sa rai a cikin ta dan da shine za a farfado musulmai gaba daya da haka kafirai ba sa san haka sai Allah ce annaru wato ita wuta ita ce mafi tsananin sharri sama da abin da kuke tsammatar sharri game da shi shine Qur'anin da ake karanta muku wuta ita ce sharri wa'adaha Allahu alladhina kafaru Allah ya alkawalinta ga wanda suka kafarta wa bi'sal masir kuma tudda makoma idan ta zanto ita ce ta jahannama sai Allah ce يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز يا أيها الناس يا كموتا ضرب مثل فاستمعوا له أم بقى مثالي ده هكا كتايا كسولاري مثال كجي إن الذين تدعون من دون الله لن دك ودن دكوكي بوسة تاوى ودن دبا ألا با لن يخلقوا ذبابا بغاسي إيا هلتر قودا قودا با ولو اجتمعوا لا قودا كوسمي تارن دنجي أكانسا duk wanda ake kira a bauta masa a nemi agajinsa in kana so ka gane cewa yana da ikon a taimaki a roke shi ko ba da tantantar a roke shi jarraba shi cewa ya halitta kuda duniya gaba ɗaya inda za a tarar da annabawa da mala'iku da likitoci da yan bori da bokaye da malaman tsubu kowa a haɗu gaba ɗaya a yi taron dangi don a halitta kuda ba za a iya ba innal ladina tad'una min dunillah saboda ubangiji ta'ala ya kalubalanci duk waɗanda ake kira ba Allah ba kaga cikin mutane akwai masu kiran mala'iku cikin mutane akwai masu bautawa annabawa cikin sa akwai masu bauta waliyai akwai masu bauta ɗan tsibbu da bokaye akwai wanda suka koshi da ilimin likitanci wanda suna ganin kamar sa iya busa rai in ba tsoro ba a busawa koda rai lan ya khaluqu zubaba ba za su iya halittar ko da koda ba wala wutta maula ko da sun yi taron dangi a kansa wa in yaslubuhum zubabu an inda kuda zai kwace musu wani abu la yastanqizuhu minhu ba za su iya kwato abin daga hannun koda ba ubangiji ta ala na buga misali da kafirai da suke bauta wa gumaka sai sa je kayan abinci da zuma da maɗi da kayan marmari a gaban gunki wai sa albarka a ci kuma su shafa wani abun na turare a cikin wannan gunki idan kuda ya zo ya dira ya ɗauki wani abu na wannan turaren ko kayan zakin ko maɗin ai shi ba zai iya kwatowa ba ba haka bane ba ai baya da haka kai kanka bil adama lokacin da ka sa abinci gaban ka kuda ya zo tashi ya dira kan abinci in ya tashi ba ya tashi da wani rabonsa ba dan Allah akwai wanda zai iya kwatowa Allah na nuna wani gajiyawar mu ne gaba daya wa in muzubabu sai an inda kuda zai kwace musu wani abu la yasankizuhum sai dai ka kashe shi amma ba za ka iya kwatowa ba ya maka fashi ya tafi da shi ba yadda ka yi sai Allah ce ufa talib wal matlub wanda yake nema da wanda ake nema a wurin su duk sun gajiya ma'ana ya koma masu kiran wani Allah to wanda kuke kira din gajiyayye ne kuma kuma gajiyayye ne shine ma'anar da ufa talib wal matlub sai ce ma qadarullah haka qadari inna Allah laqawiyyun aziz ma qadarullah lalle masu hada Allah da wani ba su girmama Allah ba haka kadar shi iyakacin girman da ya kamata su yi masa ba su girmama shi hakikanin girmama shi ba dan da sun girmama shi hakikanin girmama shi da ba su sanya masa kishiya ba za su gane ya fi karfin a sa masa kishiya wa ma qadarullahi haqqa qadri wal ardu jami'an qabdatuhu yawm al qiyamati was samawati matwiyatun bi yamini subhanahu wa ta'ala amma yushriku Allah ce da su girmama Allah hakikanin girmama sa ba kasa gaba ɗayan ta fadin duniya damkar Allah ce wato kamar a damke take su ba a hannun Allah subhanahu wa ta'ala was samawati matu sammai gaba ɗaya suna lince a damansa to ina zaka masa muhalli a cikin sama din ko a cikin ƙasa yana saman sama shine al fawqa al amma idan ka sauko shi kasa da haka yana cikin abin da yake cikin damkar sa fa wal ardu jami'an qabdatuhu damkar sa ce gaba ɗaya kasa yawmal qiyama was samawati matu yatin bi yamini to ina zai samu riki kenan subhanahu da haka ce sarki ya girma sarki ya tabbata gare shi wa ta'ala amma yushriku wa ma qadarullaha ka qadarihi iz qalu ma anzalallahu ala basharin min shay ma qadarullaha ka qadarihi inna allaha la qawiyyun aziz lalle Allah ta'ala shine qawi mai karfi aziz mabwai الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور الله يستفي من الملائكة ألا ينزابا تكم ملائكو رسلا من زني ومن الناس حتى تكم متانيما ألا نزابا رسلا من زني amma rusulan din farko ta wadatar ba sai an ƙara ta biyu ba asal kalam yasbi min malaikatu rusulan wa min rusulan amma ba sai an yi mai ba rusulan din farko ya wadatar ubangiji ta'ala yana zabar manzanni cikin mala'iku yana zabar manzanni cikin mutane manzanni cikin mutane farkon su annabi nuhu na karshen su shine annabi muhammad sallallahu alaihi to manzanni kuma cikin mala'iku wannan suna da yawa to sai aka ce manzannin mutane da manzannin mala'iku me bambancin su aka ce su manzanni na mutane ana turo su ne da wahayi kadai ban wahayi ba a turo su da komai da haka taskan arziki taskan ruwan sama taskan mai duk ba ta hannunsu rayuka busa su duk baya hannunsu wa wahayi aka turo su da shi don su rayu zukatan yan adam da shi amma manzanni cikin mala'iku kuwa iri biyu ne akwai wanda ake turowa da wahayi akwai wanda ake turowa da wani aikin daban ba wahayi ba kaman karbar rai hatta idza jaa ahadakumul mautu tawaffatu rusuluna wa hum la wannan manzannin wahayi ne ko na karban rai ne manzannin karban rai ne innahu la qawl rasulin karim zai quwwatin inda zal arshi makiyin wannan manzan karban rai ne ko na wahayi ne na wahayi ne ja'il al mala'ikati rusulan uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba yazidu fil khalqi ma yasha inna allaha ala kulli shay'in qadir wato cikar mulki kenan ai mutane yana da manzanni a mala'iku yana da manzanni shine Allahu yasafi min almalaikati rusulan wa min nas inna Allaha sami'un basir lalle Allah ta'ala mai ji ne kuma mai gani sai ce ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum ubangiji ta'ala ya san abin da yake tattare da mutane ya san abin da kuma zai biyo bayan su abin da suke raye suke ya sani abin da zai biyo bayan rayuwar su kuma ya sani wa ila Allah turja'ul umur ga Allah ne kadai makomar al'amura take sai kuma ce يا أيها, يا أيها الذين آمنوا كعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا يا وأن سكي إيماني اركعوا كيركوا إيمانا واسجدوا كما كيسجودا واعبدوا ربكم كبوتة وقبنجدكم yarka o wasu zo ana nufin ku yi sallah amma sai aka ambaci manyan manyan rukunai cikin rukunan sallah suna rukuki da sujuda dan su wakilci sallah wa abudu rabbakum ku bauta ubangijin ku da dukkan dangin bauta kowane iri ne sallah da wannan sa waf'alul khaira la'allakum tuflihun kuma ku aikata ayyuka na alkhairi dan ku samu rabota da tsira a gobe kiyama sai ce وجاهدوا في الله واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فاقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير wajahidu fillahi ku yi jihadi dan saboda ɗaukaka kalmar Allah a bankasa. jihadi shine wahalar da kai da dukkan wani yunkuri da dan adam zai yi ko da dukiya ko da harki ko da gangan jiki ko da duka biyan, kai dukkan wani yunkuri da iliminka ko da dukiyarka ko da karfin jikinka dukkan wani kazar-kazar ka yi shi dan saboda tabbatar da addinin Allah a bankasa dan saboda isar da musulunci da taimakawa musulmai da gyara yanayin rayuwarsu ta addini da kuma rayuwa ta yau da gobe da haka yake wajahidu fillahi haqqa jihadihi huwa jitabakum shi Allah shine ya zabe ku ku al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam zababbu ne ma'ana yadda annabin yake zababbe haka aka zaban masa al'umma wa ma ja'ala alaikum fid min haraj da dai ubangiji ala bai sa muku kunci a cikin addini ba addinin mu addini ne mai sauki da haka in kai tafiya da ka ce ka rage adadin sallah mai raka hudu da koma biyu kuma ka ajiye azumi kuma in ka yi mata ka rasa abinci ka ci mushe duk wannan menene sauki idan ka kasa yin sallah a tsaye ka yi a zaune in ka kasa yi a zaune ka yi a kwance duk wannan menene sauki ne in kai tafiya lokacin sallah ya yi ka rasa inda alƙibla take baka samu wanda zaka tambaya ba aka ce duk inda kake kyautata sannan ne alƙibla in ka fuskanta kai sallah ta yi ko da ka gama wani zai ce ah nan ka kalla ai ga alƙibla nan ba wanda ya ce dole ne karama ko wanda suka ce karama ta suka mutahaddi ne wanda suka ce dole ba sahabbai sun yi sallah wannan ya kalli nan wannan ya kalli nan duk wani ya kalli kowa ba wanda ya kalli alƙibla suka zo suka duba suka je suka tambaya annabi ya zani annabi ce ajiza askum salatukum sallar ku ta isa ba sai kun sake mai ta ba to wannan duk shine sauki din da ubangiji ta ala ya sa da dangin sauki mai tarin yawa cikin addini millata abikum ibrahim ana akwai li'irabi iri Wadansu suka ce millata abikum ibrahim an yi masa nasaba ne bi nazil khafidi wato an cire harfin jarra don haka fantasaba millata sai zan to millata ma'ana ka millati abikum ibrahim akwai kafin tasbihu da aka shafe wato abin nan da aka sa muku cikin addini na rashin tsanani na sauki din nan tamfar addinin babanku ne Ibrahim waɗansu malamai suka ce a'a mansubun bi fi'lin muqaddar ana ya zama mafa'ulan bihi ne fi'lan sa kaddara shi ake ma'ana ilzamu millata abikum Ibrahim ku addinin babanku shine annabi Ibrahim huwa sammakumul muslimina shine yasa muku suna musulmai shiwa annabi ibrahim ko allah wadanda suka ce annabi ibrahim shi ne ya sa mana sura musulmai aka ce me dalilin ku abdullahi bin zaid kenan da waye me dalilin ku suka ce ga abin da allah ya ce wa in iz wa ibrahim al alqawaid min albayt wa isma'il rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim rabbana waj'alna muslimaina laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak suka ce annabi ibrahim ya ambace ku da suna musulmi huwa sammakum muslimina shi annabi ibrahim shi yasa muku suna musulmi wadanda suka ce a a Allah ta'ala shi ne yasa muku suna musulmi ba annabi ibrahim ba shi ma annabi ibrahim din ai iz qala lahu rabbuhu aslim Allah ne yake musulunta sai ce aslim ai shi ma sunan babu babbar hujja suka ce dan ya ce huwa sammakumul muslimina min qablu shi ya sa muku musulmai tun da wa fi haza shi ya sa muku musulmai kuma a cikin wannan littafin alqur'ani qur'ani ku ba saukar da shi sai bayan shudar annabi ibrahim da dubban shekaru ina zai ganshi balantana ya ambace mu da musulmai cikin sa ashe Allah ne ya sa mana musulmai a littattafan da kuma ya sa mana musulmai a yanzu cikin littafin alqur'ani da haka kowane annabi musulunci suka ce wannan shine babban karina karka dangane lamiri zuwa ga annabi ibrahim suka ce domin idan ka lura dukkan lamiri da suka biyo baya ai na Allah ne waje tabaku wane ne zabe ku annabi ibrahim ko Allah wa ma ja'ala alaikum fi dini min harji bai sa mu hukunci cikin addini ba siwa millata abikum ibrahim huwa sammakum Allah kenan duka bayan dillan mira suka ce tauhidud damir aula min tawzi'iha ai ka kade ta damiri zan to na mutum daya ya fi rarraba suka ba wancan ka ba wancan ba tare da wani karina ba sai in ka samu karina mai karfi ko da sun ce ai abdamir ya ila aka rayu mazkur suka ce eh idza lam takun hunaka karinatun tadullu aw tasrifuhu an zalika zai zama haka ne amma idza wujidat qarinatun tasrifuhu an audihi ila aqrabi madhkur fala budda an yakuna ila abad al abai zai iya koma zuwa ga mafi nisan abu da haka dai huwa sammakum al muslimina shi Allah shine ya sa muku suna musulmai to da wannan ne malaman sunna suke cewa ba wani suna da ya kamata ka yi kawo da shi a duniya sama da mai musulmi sai shi sunan da Allah ya sa maka alfatafan farko da littattafan yanzu bayan musulmi in ka bukaci wani suna daban to ka cuci kanka ka zalunci kanka musulmi shi ne abin da kai yi kawo da shi wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani min al-muslimin mutum yace ni ina cikin musulmi shine abin alfahari da haka ɗayan suke cewa abul islam la abali siwahu idza takaru bi kaisin aw tamimi yace in ka tambaye ni so waye dangin gidanku daga wani family kake zai ce musulunci ba ni da uba sai musulunci ba ni da inda nake dangantuwa sai musulunci in mutane sun yi alfahari da kabilan kai ko sun yi alfahari da kabilan tamim to ni na alfahari ne da musulunci saboda haka ne ya zama haramun yin wato nuna kabilanci ko kabilancin launin fata ko kabilanci na yare haramun ne musulmi ya fata lokacin sa wannan duk musulmi dan uwanka ne wanda yake yaran ku ɗaya mutukar ba musulmi bane ba shi ba naka bane ba annabi nuhu ɗansa na cikin sa yace ya ubangiji ka ce zaka tsarar da dangin gidan iyali na innabni min ahli dana yana cikin ahli na wa inna wa'adaka alhaqu ka zaka tsawar da iyalin gidana kuma alkawalin ka gaskiya ne wa anta ahkamul hakimin amma da yake dan ba musulmi bane sai Allah ya ce innahu laysa min ahli sai cikin dangin gidansa إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين da haka babu abinda da manzan Allah ya fiyaka bayan shirka da ya wuce kabilanci ga hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ga masu nuna kabilanci ko na gari ko na yare manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ce man da abi da'awal jahiliyya dukkan wanda ya da'awa irin da'awar jahiliya kun san da'awar jahiliya ni bahaushe ne ba mai asali sai bahaushe ni kanuri ne ba mai asali sai kanuri qur'ani ma ba kanuri ne ni ba fulatani ne ba mai asali sai ne, ni ba larabe ne ni farin fata ne ni wani ne da'awa ta jahiliya ke wanda ya da'awa irin da'awa ta jahiliya fa innahu min jufa jahannam a wata riwaya mun min jufi jahannam yana cikin wadanda za a gurfanar da su a dankofar da su cikin wuta qala rajul sai wani mutum yace ya rasulullah wa in sama wa salla ko da yana azumi yana salla qala na'am annabi ce na'am wa in sama wa salla ko da yana azumi yana salla sai an jefa shi wuta duk mai kabilanci ko na gari ko na yare ko na launin fata makomarsa kina yace fad'u bi da'wallahi ta'ala ku yi da'awa da da'awar Allah allati sammakumullahu wadda Allah ya samu ku المسلمين المؤمنين عباد الله abinda Allah ya umarce ku yake muku kenan musulmai mummunai bayan Allah amma cewa mu su wani ne mu yan kabila kaza ne mu ne yan asal duk asalin asalin wa ta dina asalin asali ne da annabi Adam ne kowa duk wanda zai danganci zuwa ga annabi Adam ne zuwa ga abin nan ba wanda zai yawa wani alfahari kenan saboda haka da ɗaya baya halatta nuna kabilanci ko na yare ko wani musulmi shine dan uwanka duk inda yake a duniya ko yana bangon duniya ta gabas kana bangon duniya na yamma shine dan uwanka wanda aka yi da kullu alaka wanda ba musulmi ba ko kun fito ciki ɗaya da shi ya zama shirme kenan huwa sammakumul da min qablu Allah shi ya ambace ku da suna musulmai tun da can ma'ana al baya wa fi kuma shi ya sa muku suna musulmai cikin littafin nan na yanzu wato al'kur'ani. li yakuna ar-rasulu shahidan alaikum dan manzon Allah ya zanto mai muku shaida a gobe kiyama wa takunu shuhada'a 'ala nas kuma dan ku ku shaida ga sauran mutane da abin da yake gudana tsakaninsu da annabawan fa aqimus salata wa atuz zakata ku tsayar da sallah ku bayar da zakka wa atasimu billahi ku yi riko da igiyar Allah igiyar Allah shine Qur'ani shine hadisi ku rike gaba ɗaya karku ku rarrabu huwa maulakum shi Allah shine majibincin lamarinku fa ni'mal maula ma dalla da majibincin lamari in ya zanto Allah wa ni'man nasir ma dalla da mai taimako in ya zanto shine Allah ya Allah ka jibinci lamarin mu ya Allah ka taimake mu abinda muka faɗa dai Allah ya ba mu lada wanda muka kuskure Allah ya mana wa sallallahu wa sallam baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi alaikum wa rahmatullahi